محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم muna جمعة uku لو watan tara watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da wadda ta yi daidai da ashirin ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida. mana ƙara jirgin godiya ga Allah ta'ala da ya ƙara dawo da mu domin tsorawa a kan waɗannan darussa da ake yi na musamman tukuna waɗanda sai ne darussan ne suna da alaƙa ne da alƙur'ani a jiya mun tattauna kan matsayi da daraja ta lailatul qadr mana daren lailatul qadr Allah madaukakin sarki ya azurta mu da dacewa da shi a wannan wata yau bi iznihi ta'ala za mu ɗora ni kuma kan wata sura ne daga cikin waɗannan surori waɗanda suke da ƙarancin yawan ayoyi amma suna tattare da tarin ma'aloli da kuma ƙarƙashinsu mukan tattauna wata matsala daga cikin matsaloli waɗanda suke da alaƙa ko zai da wato azumi da muke ciki ko kuma suna da alaƙa da wannan aƙida tamu da kuma wani tunani da aka samu na waɗanda suke inkarin wani abu wanda ya tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ana rama za mu karanta suratul takasur wanda sura ce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 ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقادر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليكين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكاثر ولا سورة tana da ɗayan ma'anoni ko tana da ɗayan sunaye guda biyu gurin malamai wasu suna kiranta da suna suratu at wannan kuma saboda kalmar da ta zo a aya ta wato cikin sunan al-taqum at-takasur at shi shine tara abu ƙoƙarin tara wasu abubuwa na zuciya ko kuma abubuwa na wato duniya wasu cikin malamai suna kiranta da kuma sunan aya ta farko suratu al'akumu takakun suratu al'akumu takakun saboda hadisin da imam muslim ya rawaito daga abdullahi ibn shafir allah ya tara masa yadda yace na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na tarar da shi yana karanta al'akumut takasu daga nan ta samu wannan su yace bayan manzon ya karanta sai kuma yake cewa dan adam zai ke cewa dukiya ta dukiya sai ce shin kana da wani abu a dukiyarka in ban da abin da ka ci ya tafi ko abin da ka saka ka tsufar ko kuma abin da ka kyautar ma'ana aka ajiye ma ma'ana kai ɗan adam ba ka da wani abu na dukiya sama da waɗannan abubuwa guda uku shi ne kamar da mun karanta wannan hadisi jiya to a wannan hadisi malamai suka ce tun da shi mai ruwaya ya ce ya dadda mazan Allah yana karanta al'akumu da kasu ya nuna kenan a lokacin mazan Allah ana kiranta da wasu wannan su. Ita wannan sura bakiya, ina ce sura bakiya wadda ta sauka kamun hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa Madina. wanda kusan ijimali ne na malamai nan tafsiri kan cewa wato makiyar ce kotu kurtubi da wasu daga cikin malamai sun akaito ijimali a kan wato wannan sura makiyar ce babbar manufar da surar take karantar da mu ne, ne hari dangane da aiwatar da abin da zai jawo mutum zuwa ga fadawa a jama'a shi ne babban manufar suwar ta hana bayan Allah masu imani aiwatar da abin da zai kai su zuwa ga haduwa da azabar Allah ta'ala Allah kiyashe mu da kuma tunatar da su dangane da wata tambaya da za a yi musu ranar lafiya. wannan shine babbar manufar da surar take karantar da su amma mawdu'in da surar take magana akai abubuwa ne mai guda uku na ɗaya annahyu an tafakur wa takasur hani dangane da yawan alfahari da yawan kuma alfahari da tara yawan dukiya sura tana ali dangane da wannan na biyu alhabdu ala tazawwudi min al'amal salih sura tana kwadaitarwa akan mutum yayi guzarin kyakkyawan aiki na kwarai wa ala ma yurji min la'aza ya kuma tana da abin da zai kan da shi daga azabar Allah wani shine abu na biyu da sura take magana abu na uku kuma atta akidu ala anna yawm al qiyamati haqq kana magana da gance cewa ranar lahira farana ce ta gaskiya wa ala anna al hisaba da kuma cewa hisabun nan fa gaskiya ne wa ala annal a haqqu kuma wannan sakamako da kowa zai gani na abin da ya aikata shi ma sakamako ne na gaskiya tabbas ne babu ko kwanto haka za ta waɗannan ayoyi Allah yake alhaqu mutakasu Allah ce san yawan tara abin duniya ya shagaltar da ku hatta zurtumul makabir har sai da kuka ziyarci makabarta ma'ana shagaltuwa da san tara abin duniya ya kuce hankalinku har zuwa lokacin da kuka yi shi ne haske da babban da tsanaki kada kada ta ma'ana kalla ana Allah ya tsawatar yace da sanu za ku san hakikanin al'amari yayin da kuka shiga cikin kabari za ku san cewa shagaltuwa da duniya da abin da ke cikin duniya ya mantar da kula ina za ku fahimci cewa bai da amfani domin ba zai amfani muku kore can ba kanna sa'annan Allah ya ce sa'annan kuma sabbat sau ba ta alamuna da shanu za ku shani na kanna Allah ya tsara yin tsawa ya ce lau ta alamuna ilmal yaqin da kuna da ilimi na yaƙini akan haƙiƙanin abin da za ku tarar a kaburbura da ba ku shagaltu da duniya da tara abin cikin ta na la tara wannan jahi wallahi za ku ga wutar ke? sai kun ganta ido da ido wannan sai fara ne summa la tara wannan ha ainal yafi Allah ce sa'annan kuma wallahi sai kun danta gani na hakika ido da ido ga ku ga summa la tus'alunna yawma idin 'anil nahim Allah ce sa'annan kuma wallahi ranar sai an yi muku tambaya dangane da ni'imar da kuka ji a cikin wannan duniya mana sai Allah ta'ala ya muku tambaya dangane da wato ni'imar da Allah ya yi muku ya hore muku ya sauƙaƙa kuka same ta da sai an yi muku tambaya a kan waɗannan ayoyi su za mu tattauna a kan abubuwan da suke tattare da su aya ta farko Allah ta'ala yana cewa an takasur at-takasur malamai suka ce shi ne almukasara yawaita abu da tattara abu amma anan Allah mai faɗi ne aka tara ɗin kawai ta yi alhakumu takasur san tarawa da yawaita yawaitawa ya shagaltar da to me yake tarawa me ake yawaitawa yadda mutum yake cewa taraka zikirahu Allah ya ki ambatan abin ne imma ne annal mazmuma huwa nafsu takasur bi shay'i yace san kode saboda shi kansa abin zargin shi kansa tara abin abin zargi ne shi sa ma bai ambaci menene ko kuma ya umma ma huwa salihun litakasur ko kuma Allah ya ambatan abin da aka tattara ne domin ya zame dukkan wani abu wanda ake tattara shi a tara shi domin a yi alfa'ari da shi a duniya kamar ne kamar tarin dukiya ya'ya alfarma da matsayi gine-gine abin da ya shafi mai abin da aka dasa a gobe waɗannan dai su ne alfa'ari da su ne duniyar ko ba su bane dukiya ya'ya haka nan ne alfarba a ce wani gagarumin yan labai ne ga kamar da ya faɗa kawai yi ake yi haka nan ne gine-gine sannan kuma me abin da ya shafi gobe su ne da ba duniya shi za a wani wuri Allah ke faɗa a surata Ali Imran yace zuyyina lin-nas hubbu ash-shahawati من النساء والبنين والقناطير المكفرة من الذهب والفضة والخيل المصوبة والأنعام والحرث في ذلك متاع الحياة الدنيا التي أنت تواتى متاني حب الشهوات شو كير نشأوا شو نيمن لك شو نيزم يا كعيت بشي so na sha'awa an kawata wa mutane wannan ubu sha'awa ce ne na nisa na ɗaya mata wani wani banin ce ya'ya wani kanatirul mukantara da kuma tarin dukiya shine tsirin mukantara tarin kuɗi ce da wasu irin manyan taskoki minan za a wanda duk da da ka ga nerori da dare haka yake wal kailin musawwama da wata irin dawakai kaga kamar motoci kenan wani al'adu da dabbobin ni'ima tumatai shanu kuma kaga gidan gona wal har da kayan noma Na a gaba ɗaya ƙasar baya wuce waɗannan abubuwa shi ta na ce zalika wancanan ka waɗancan abubuwa mata'un ayatul duniya wani jin daɗi ne na duniya wallahu indahu husnul ma'a amma kyakkyawan makoma tana gurin Allah ta kenan waɗannan in san amfane ka shine ka da su ta hanyar da za ka raba ka da duniya lafiya ta hanyar da za ka kyautata makomar amma in ba haka ba to za su zamo kawai sun shagaltar da kai ne masu da shi sa a wani wurin inda yake eh, mu. ku sani annaman ayatul duniya la'ibun wa la'un wa zinatun wa tafafurun bainakum fil amwal wa tafafurun bainakum fil aulad wa tafafurun bainakum fil amwal wal aulad yace kamar sai gaiti a ajabar kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarra thumma yakunu kuffara ita ce duniya ilamu ku sani inna man ayatul duniya kadai wannan rayuwar duniya sai zo da adatul asali inna ba wanda tana nuna isbatul hukm fil amma ita duniyar ta kai rayuwar duniyar ba ta wuce waɗannan abubuwa la'awun wani wasa na shagala shagaltuwa irin ta babba wa la'ibun ko wasannin irin na yara ita ce ne duniya kaza akwai babban mai wasannin yara yanzu don girman Allah babban mutum da darajar da da kimarsa a gaisa a gidan ƙwallon kafa ana ihu da shi

sai na ce me ya faru sai ce wai yanzu yaron nan wai yaron nan ni zai zaga nace wani yaro ce yaron haifa na haife shi nace wani yaro ne wani sai ce wani yaro nace ai wai a gidan tsallan kafa sai aka cinye su ba ka shi ke ba aka ci kulab ɗinsa da kulab ɗinsa ka yi ihu shi ba ya yi ihu shi ke nan ana nan ana nan sai wancan kunut ɗin sai farki sai ya fara sai yaron ya yi ihu shi ba sai ya ce duk wanda ya jawo shi kaza kaza Ni kuma yana gudun sai nace Allah ya ƙara. Sai da kai kalli nace Allah ya ƙara. ai da na kira sunan ka ya zage shi na da nisa za ka nake yanzu kai mutuncin ka kenan mutuncin ka ne ka je ka shiga wancan gun ana kima ka bane akwai abin da ya kamata ka haƙura tun da lokacin ka ya wuce ya wuce in ka yi aljanna da yin bari in ka je ka yi ya Allah kai kima a nan kaga ita ce duniya shi za ke la'ibun wa la'u wasannin yara da shagala ita ce duniya wata tasirin bainakun? wata kafurin bainakun tuku na farko da yin alfahari kuma tsakanin ni na da kaza har ni ne wani kaza ni ne kaza sai ga wani ma da kansa yake alfahari ni ne ne kaza ne kaza ni ne to kamar da su faɗa mana wanda wani wani ma wata da suke fara wala ba da Allah suke faɗa ba suna faɗa ne ko dai su karɓo na ba ka ko su faɗa don sun ga idan ka kana matsa su ne ba ba ka fi ba yanzu shi ne da tafafurun bainaku wata tasurun fil amwali wani aunar da nuna kuma yawan tarin dukiya ne ce ina da kaza ina da kaza ya na kaza ya ce wannan ita ce duniya in dai duniya ce babu Allah ciki to wannan ita ce sai ce to shi kuma waɗannan abubuwan gaba ɗaya kamar sai da gaishe kamar ruwan sama ne da ya sauka a sama ya sauka ƙasa daga sama a ajabal kuffara labatu sai tsiro da ya fito yabanya da ta fito a gona ta ƙawatar da manoma alkufara a nan ba kafirai yake nufi manu sai wanda ya ƙawatar da ya ƙayatar da su ya ga gonarsa ko ya sha kaga ta burge shi tana rangaji sun mai hiji sannan sannan a hankali sai kuma ta fara yankwanewa ta fara bushe fatara ko masfarra sai ka ga ta duya ta dawo fatsi-fatsi ya bayyana duka rushe sun mai kuna ƙarshe kuma sai ta riddige ta zube dabbobi su cinye su tattaki wannan ita ce ne ma'ana in ma kana alfahari cikin waɗannan abubuwa tana takama kana ɗagawa sannan a hankali za a wayi gari a daina yayinka wasu masu irin wannan yanzu sun zo sun keta ta sun yi nisa da kai sun baka ko kan ka wani za ka yi haka yi in ita shi ne shi sa Allah ya ce ibnu qayyim ya ce abin da yasa Allah ya ce an hakumu takasu da ce kawai takasurun amwaya kawai ya ce san tarawa ya shagaltar da ku sai rufe bai faɗi me za a tara ɗin ba don ka ƙaddara duk wani kuɗi ne ya'ya ne matsayi ne mulki ne alfarma ce ne ya shi da wannan ya shagaltar da ku hatta zuntumul makabi har kuka ziyarci makabarta A ana fa kuka ziyarci makabarta akwai magana guda biyu wasu cikin malamai suka ce har aka kai ku makabarta bayan kun mutu har aka kai ku kaburburan ku bayan kun mutu ya ce da waɗannan malamai to ya aka ce kuma zurtumul ko kuka ziyarci makabarta tare da cewa in ziyara mutum ya je ai muka can ziyara guri tafiya ka gaba guri haka ne na je ka taba gani mai ziyara wani ya zauna in ya je gurin da ya yi ziyara ya gama ziyara jirgin da zai yi kowa wani masu wannan tafsiri sai suka ta yana ba haka abin har kuka ziyarci makabarta suka ce saboda ai za a ajiye ku a kabari ne dan wani lokaci daga ƙarshe ina za a koma za ku tashi zuwa ga filin kiyama a can ne gidan zama na hakika na tabbas nan wani ɗan tamfurari za a ɗan zauna na ɗan wani lokaci sa'an nan kuma a fito zuwa gani Allah subhanahu wa ta'ala thumma innakum ba'da zalika lamaytun thumma innakum yawm qiyamati tub'athun za ka shi zuwa ga to da ka ya tabbata kenan ziyara ake zuwa ma'ana waɗanda ke zaune a kaburbura a makabarta tamkar ziyara suka je su zauna na ɗan wani lokaci shi sa aka ce zaman kabar ke ce masa barza ana ruwa ce ta barza mana bahaushe yake ku kawai ni bahaushe ba a sanya wahala malala da yake barza sai ce ku. wata rayuwa ce tsakanin duniya da lafiya ita ce da. shi ya ba duniya amma kuma bai kai da kiyama sai dai a nan duniya shi kiyama ta tsaya suna nan kira ne amma babban kiyama ba ta tsaya mata ba tukuna domin a wannan rayuwar ta barzabu tun a nan zai fara ganin kasuwancin da ya a duniya ya ci riba ko ya yi shi da wanda ce a tsarin rubun makari ta gana a kuka ne su makamanta mana har aka kai ko aka birne ko a cikin kamaru hmm. masu da baka tuni suka ce a tsarin rubun makari ana nufin har أنا أنا لنا يا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ولا أنا أنا أنا فاهم أن أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ولا أنا أنا أنا أنا على أنا أنا أنا أنا أنا على وأنا ما أنا وأنا ما أنا أنا ما أنا وأنا ما أنا أنا أنا أدري waɗannan mutaki ne ta jero mafi da zuwa da ke kare alfaharin da ƙoƙarin kama abin duniya da sauran abubuwa na matsayi ya fi kare ma iya su da suke rame hatta mutumin makarar ai ya kai ga waɗanda suke kaburbura. Ina ranar. Gudun samun ciri na rabu yana nuna mana a ke nan zama kafarin wani zama ne a tsarki tsakanin lafiya da duniya. duka tsakanin mafi tsakanin ya saura da za ka zauna ne tsakanin nan da kuma da lafiya sannan da yin kamar a cikin da a duka nan da kamar da yawa abin da mutane suke karɓar da zama a gani shi ne abin da aka aka rari aka karɓa a wani aka rufe shi amma a shari'a saboda ba a iya rawar wata tsakarar sakashin ya shirya Wanda wata dabba ta cinye na ta cikin shiga zai Wanda ke ku ta ajiye shi aka neme shi na karanta, nan ne ta Wanda aka kone ta wata aka ta wani ɓangare cikin rayayi da sahara aka ta wani ɓangare cikin teku na mai tabbatar kuma ko ba ke yin shi Allah yake kara sun yi masa to a cikin wannan rayuwa ya kamata su yi mata wata rayuwa ce wannan rayuwar da suke tsakanin mutuwa tsakanin duniya da siya ita ce rayuwa ta wannan tabbas wannan ana tana karfafa da da cewa ke nan akwai na tabbas kuma na rayuwa fare fare to kawai haka za a aje mutum babu wani abu sai musu tsari da tabbatar da cewa akwai abubuwa ban da dukkan da su ma wanda ra'a ne tsabari

kabarin ma kuma azabar kabarin Na farko ko ne gudu da jayanci, inda ya kace da Domin da bayan da wata iya. kai da kanka ta cewa ko ka san cewa ƙarshen ƙasar da yake da iko a wannan rayuwar da yake ciki a duniya ya iya samun mutum ya azantar da shi yake da iko a wancan rayuwar da za mu je lahira ya kama mutum ya azabtar da shi kuma shi ya kaddara a ajiye shi a wani ɗan wuri na wucin gadi kuma sai a ce a gurin ne ba zai iya abin da ya ga dama da shi ba zai yi shi ta ɗan da jama'a suna wani jama'a suka ce azabar kabari da ni'imar da ce kabari tabbatacciya ce ko mai dalili suka ce ƙur'ani ya goyi bayanta hadisan manzon Allah sun goyi baya saboda ka ƴan ƙur'ani zalla ke na musu san Qur'ani da shi domin da sun san Qur'ani da ba za su kai ga irin wannan tunanin Allah ta'ala yana cewa walau tara idin zalimuna fi zamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الجهود بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون Allah yake cewa da za ka ga azzalimai lokacin da suke cikin magagin wal mala'ikatu basitu aydihim alhalin mala'ikan mutuwa da tawaggasta sun shimfiɗa hannayensu a akan su, akan ma'ana suna jibgarsa shine ne fada Allah suna jibgarsa ina jawabin nan ma'azuki domin ta sai da za ka ga azzalimai يوم الكريم الكثير يدعو على الكريم الكبرى يا يكون خيرا المسلمون وتعلمنا عليه الكبر سنة الذكر بيت ورد الكلام يا ذات الكفر ضرب يا هذا المنطلق الوضوء يا هذا ملائكو na cewa an sun yi a kusa ku ku kuma da wata rayuwa domin sanar da haka da wujen ranka ne ana koya yake zai da zan ba sai mala'ikan mutuwa ya sa hannu ya fuskowar shi ne za ka ga mutum da shi wani sai aka kudu da ɗaya na yawancin da aka zama wata yadda aka cikin saboda ran ta ce fita sannan mala'ikan mutuwa ya ce ayyayyaku halnafsu khabisa hukunci ila barar lillahi wa ya ce gurɓataccen fito ruwa da ƙarshen ƙasa da kowace sai ya fito sai kama sai fusko da nishi. Ku sha da ke ke zauna a kan su. A yau za a tsaka da su da tsakiyar tsari. Za a yi kuma tsara wa wuya tsakiyar da ba su tafi gudu a kan nagin

لكي كدار خاصة بارد مدانا نفكت ايه تكيرا لنا ايه نطيالهم ايوك كنن تشغال تتكتر لنا لا لا أنا أقول لك أن الله تعالى يحب ويوم القوم قال أنزلوا آل فرعون أشد النار يقرؤون عليها غدوا كذلك النار يقرؤون عليها موسى بكلام يقولون حجة غدوا وحشيتها يدي ايه بس معناها كتاب الله حمدوه يسوع لو جاء الجنة ايه بس ما وانا انا هيطلعوا من الجيش عليه الجيش الاول عندنا المسار صلى ونظر ولا الجبال تلأوه مؤمن عن وأنا لا يشعر وقاف الله السيئات ما يرى أنا يدير تدرسي يتفكرون أن تشكي على وعاق بحالة الأول سوقا أن الأمر يتكرر في الأول كان نفس سوق الألام بالنور التي الأبناء ذكر سوق الأخيرة بالنور وكان في ذلك النور سكريات يوم تقوم الساعة لا يوم القيامة لا تكره هي التي أدت في الوقات التي حصلت الشركة وشجرة من الأول في مثلا مثلا ولما يكون غيري في هذا أنا أتجاهل به بيجي أنا أقول لك أنا أقول لك ذلك ثانية كما الآية التي تكرر احتياط وهي الآية وهو يوم القدوس ذلك هو اختيار هذا الآية kuma a ce a shigar da su wasu da kuma matsayin tsara ta ke a wannan lokacin da za a yi da kunturo musu da kana da kariya da da gaske a yaki na ba kuma wannan ya tabbata ba za a yi da da wannan ya ce idan ba wa ya kuma rabuwa ba kullum gobe ba a yake ba a halin kuma a shi kullum da safi da safi da shi safiya da ita cikin nasu idan a sai da yake gan kullum ta ci ita ma Allah ya sa su kai a cikin za a tsara kuma mai kyau suna tare da alaƙa a cikin za a tsara wani ainihin gawa ko za a tsara yau zama gawa bayan su ne yi addinin Allah ba ta ba ya amma wata da take yi wani juna ya kaba kada da yin biyar da wani ne me ya da yi wata da yin biyar da biyar wani da ke da ba ita ce da kara ita ce da kara da a alaƙin na abun da kara Allah ya tsere da daga alamar sallah ka a wani tafiya mace bayan ta zai kusin manzo Allah ya shigo yana na aisha ta tambayi manzo Allah dangane da azabar kabari ce ya manzo Allah ashe za a yi ma mutane azabar kabari sai manzo Allah ya ce na'am eh azabul kabari haqqu azabar kabari gaskiya ce sai na aisha ta ce tun daga wannan lokacin duk san da na ga manzon Allah a sallah zai sallah ta yare ne tsarin Allah ne na ba shi ne ta yi kafi yake wannan addu'a Allah ne bi a kudu bika min azabi na annab wa min azabi kabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal a wasu kuma da ranar da take da'a za a yi wa mutane azaba ta farko da nace a idan billahi min zalika إلى أن يتبتل سنة على أن لا يجب السيد إلى الغرب بل غرب من الغرب يأمل إلى أنا أرتبني يعني يجب جد جوة وقلتها يدور رسوله من الذي كان ولا كانوا يجيبوا يجيبون أقول أنا أرتبني كذا حتى كان ولد مرة بعد ذلك su ma sun tabbatar da haka ya daga sayyidina Umar a ƙarshe idan da sai da sai yi wasu suka tambaye shi suka shi ta su kuma da ta za a ta a

يتخصص باستنتاج الرب يستعجبا بهذا القتل ومنع الزواج والتصديق بالإيمان حسب ما أخبر به الثاني الاستنتاج الخبرية سنة الأزواج وما جرت هذا أمر الإسلام بفقر ومن جرت هذا أن صلى الله عليه وسلم وعلم الله الثاني في الآخر المكلف

sannan ya kuma abin da zama da in kaya an kirki cikin kyau sai ana don in kaya kun shigo cikin mummunan ne da yi sai buɗe ko ko waɗannan suna cikin abubuwan da ba su taɓa وبالتجارة والأنام يكتب كلمة سوى صرف عليه صرف هنا فرقه أقول مجمع ولم يدخل إليه يأتي يعرف ربنا أن يدخل الإسلام هذا سأترى في كل شيء وفي آخر وآتي سنة آخر أنا أقدم الله نورا على أمور الخلق

shi kenan iya ƙarshen fitilarsa kana tsallake wannan gadar kasha alƙasamun sha daga nan shi ne suka fara tunanin to ina wani ne wai wani sun karasu a lokacin kan mace amana ne ka amshe shi Allah ya kiyashe kaga shi kowa sai ya ga jahannama shi sa Allah ce summa latarawunnaha ainal yaqin saboda akwai ainul yaqin akwai ne haqqul yaqin to sai ya gani da idan zai ganta sannan sai Allah ce sun mala tus'alunna yawma alin na iya. sa'an nan a wannan rana wallahi sai an muku tambaya dangane da ni'ima mana ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gare ku a wannan ranar wallahi sai an tambaye ku dangane da waɗannan ni'imomin. Asalin ni'ima shi ne tausasa shi ne annema liyuna taushi amma anan abin da ake nufi Allah ta'ala duk wata ni'ima da ya muku sai ya tambaye sai malamai suke cewa a nan babbar ni'ima ta farko duk wata ni'ima ita ce musulunci babu ni'ima sama da ta musulunci shi ta a ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam kaga atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata dan me wa raditu lakum al-islam ita ce babban ni'ima Allah ya yi ka musulmi wannan ba ko ba ka da ko wannan ni'ima ce tushe biyu na ni'ima shine lafiya idan Allah ya baka lafiya ba kuma ni'ima ya maka shi sa ai manzo Allah yake cewa man asba'a minkum aminan fi sirri wanda yawa ya gari cikin aminci a gidansa mu'afar fi jasadi kuma yana da lafiya a cikinsa inda hukutu yaumi'i kuma yana da abin da zai ci a ranar ya ce fanka an da ma da duniya kamar ka kattara masa duniya ne kamar shi bai da wata matsala saboda ka ni'ima ta biyu ita ce ni'ima ta lafiya kuma sai maka tambaya kan ta ita ma ni'ima farko musulunci za a tambaye ka ya kai da musulunci ka bi yadda aka ce koko kaya abin da kaga dama ni'ima ta bi lafiya sai an tambaye ka ya kai da lafiyar ta ka ki a yi ta ko kaya abin da kaga dama ni'ima ta uku ni'ima ta dukiya ina ka ne ba ina ka tattara waɗanda malamai suka ce su ne tushen ni'imomi lafiya musulunci dukiya suka ce shi ya sa suna daga cikin abin da za a yi wa mutum tambaya a gaban Allah kamun ya wuce manzana sallar sama yana cewa la ta zulu kadamu abdin yawan kiyama daga digan ɗan adam ba zai wuce gaban Allah ba ranar lahira hatta yus'ala an arba'in ya masa tambaya dangane da an umri fi ma wurare rayuwarsa ya kare da ita wa an shababi fi ma fina rashin la samarkarsa da kuruciya da karfin nan da yake ji da lafiyar jiki ya yi tsokar wa an maliki min aina saba wa fi ma anfaqahu dukiyarsa ina ya samu ko me ya da ita sannan wa an ilmi ma za a mila da ilimin da Allah ya bashi da yake sai mutum ya amsa wannan an tabbatar ya tsira da ne wuce shi muna da sikirinin da yawa amma muna nan mushin tafi a duniya har ma kana nan kana gaba wai da ɗan uwanka amma wani kana gunguni da shi in kun tsaya ka kuma kana wani gunguni wai kai da taɓar jikinka kai da kake da wannan gabanka ina kai na wani rigima da wani a duniya kake da naka ba sai ni'ima ta gaba ni'ima ta sauran al'amura da Allah yake wa mutum a ruwan sanyi musulmi ya rawaito hadisi yace za a tambayi mutum ranar lahira Allah ce ba ni ne na baka ruwa mai sanyi ka sha ba wani ruwan sanyi da muke sha mun sha ruwa ka ji wani irin daɗi ka kwanta sai ka amsa jawabi a kansa a ƙarshe zan cike da wani hadisi guda ya ne ke tabbatar da wannan hadisin yana sahihu muslim da sunan tirmidhi hadisin wani sahabi abul haytham Allah ya tara masa yadda wata rana da zana suna sama ya yanko da dare cikin dare saboda yunwa mai da abin da zai ya fito yana cewa ya ba ya abin da zai dawo yace ya abu da ya fito da kai yanzu yace ya magana fitowa na ina jin ina jin yunwa can sai ga umar kai ma me ya fito da kai yace yunwa sai maza na ce ni ma yunwa da ke ji don da daren su suka tafi gidan wani sahabi balan tsari sunansa abul haisam suna zuwa sai suka yi sallama matarsa ta ne ko ina mai gidan take baya nan ya tafi nemo mana ruwan daji kaga sun ba magana yunwa suke ruwan ma na musamman ake nemowa ba wanda wani na da suke sai magana ya samu wuri suka launa a kuma can sai da ina rubuta sulka ya sauro ta a kamada yana zuwa yana ganin su ta kalma wanda na sha faɗa cewa wannan kalmar da ya faɗa haka ce. ya ce duk duniyar nan ba wanda ya taɓa yin baki iri na kuma wallahi babu haka na duniya akwai annabi ya ji yunwa da sayar na wakar da umar ka taho gidanka ka ba su abinci da na akwai wanda ta kwanci irin nan. ya ce duk duniyar nan ba wanda ya kai na duki nan da na yi ruga gida ya ɗauko dodo na dabino kawai wanda aka saro ba shiri ba ya zo ya gire musu ya ce ya rabu na fara da wannan bai ya kawai sai manzo na da ya masa yin na ciki a kawai suna zuwa yana zuwa abu da yake nan kawai sai kamo katuwa a kuya manzo ya ce a nemo karama ya gyara ya gasa ya suka koshi ya kawo wannan ruwan daɗin ruwa suka sha bayan sun sha sun yi hani'a sai magana ya kalli tsayin da abokan da umar sai karanta wannan ayin sun malasus na yau ma izin anin nafi wallahi ranar nadira sai an tambaye su dangane da nishma ashe jirran da Allah ya ba ka abinci ka ci ka ƙoshi ka sha ruwa ka ƙoshi to ka tabbatar ka yi wani abin kirki da Allah ta halatacce abin iya. domin za a tambaye ka da ka ƙoshi mai ka Allah ya ba mu iko kusa tambaya wannan ba Thank you.